السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin nemomin da ya mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a wannan yammaci na ranar asabar wanda ya kama sha biyar ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda shi ne ya zo daidai da biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna kasu littafin na mahalimin sunnatin Mun kundi tushe na hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makon da ya gabata mun tsaya a babi na tara a cikin littafin imani da kaddara wanda wannan babi cikin yadda Allah kai tsaye za mu tashi kan wannan babi wanda mana yake babun kullu shay'in bi kadarin babi da yake bayani dukkanin cewa kowane abu da ka sani yana nan Allah ya kaddara haka zai faru duk wani abu Allah ya gama bayani ya rubuta ya kaddara cewa haka zai faru hadisi mai lamba 271 mimu muslim an abdullahi bin amri bin al'asi an karbo daga abdullahi dan amur dan as radiyallahu ta'ala anhu ɗaya daga cikin manyan sahabbai masu wayar hadisi wanda yana cewa duk abu hulera yana cewa duk cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai ni yawan ruwayar hadisai sai dai abin da yake a wurin abdullahi dan amur dan al abu hulera yake cewa ba don komai ba saboda shi ya kasance yana rubutawa ni ko ba na rubutawa shi abu abu radiyallahu anhu haddacewa shi kuma abdullahi bin amr bin al-as rubutu yake wanda shi sa fi da talin yawan hadisi ali yace ito rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fara yana cewa kataballahu makadir al-khalaiqi Allah ya rubuta dukkan kaddarori na halittu duk wani abu da zai kasance na kowace irin halitta Allah ya riga ya rubuta Kabala an yi as-samawati wal arda in kafin Allah ya halitta sama da ƙasa duk abin da zai faru Allah ya rubuta bi kamsina al sanatin da shekara dubu hamsin amma lissafin Allah Allah ne san adadin wannan shekarar ƙala ya ce wa arshuhu alal ma'i lokacin al'arshinsa yana kan ruwa al'arshin Allah wani irin al'arshi ne mai girma mai iko Allah shi ya san girmansa amma da ya ce rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma shi ya bar wa kansu sani girmansa da yanayinsa da siffansa amma dai wani wuri ne na kasaita na mulkin Allah subhanahu wa ta'ala to tun lokacin yana kan ruwa ma'ana dai muhallin shayar hadisin dukkan wani abu da kaddara Allah ya riga ya rubuta shi duk kawai mu yanzu kawai muna bin Allah abin da ya kaddara ne mun ja wancan satin Allah ya kaddara cewa kai mutumin kirki ne sai ka aike mutanen kirki in Allah ya kaddara cewa kai mutumin manza ne to sai ka aike mutanen manza. muslim hadisi mai lamba 2653 sai hadisi mai lamba 272 shi ma hadisin muslim ne an tsawo sai an karbo daga tsawo. shi wani tsawo. ɗaya daga cikin ɗaliban abdullahi bin abbas ne radiyallahu anhu shine dawud bin kaisan yana ɗaya daga cikin almajirai na gaban sahabin manzon sallallahu alaihi abdullahi bin abbas tabi'i ne babban wani daga cikin annahu qala shi dawud sai yace ajarastu nasan yace na riski wasu mutane min a ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yaquluna suna faɗan cewa kullu shay'in bi qadari dukkan wani abu da ka sani akwai Allah ya kaddara abin da zai faru komai a cikin kaddara ne qala sami'tu wa sami'tu abdullahi bin umar yace na ji abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya kula yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kullu shay'in bi qadari dukkan wani abu Allah ya kaddara haka zai faru komai duk abin da zai faru Allah ya rubuta haka zai faru hatta al ajzu wal kaisu har gadiyawa rashin iko mutumin da zai zama kasai sai ya kasa komai to Allah ya rubuta haka zai haka nan me wal kaisu shi kuma shine mutumin da yake da himma da jajircewa ma'ana hatta kaga mutumin da yake ba shi da wani iko ko karfi na yin yunkurin wani abu to Allah ya rubuta haka zai zama in kaga mutum kuma mai himma shi ma Allah haka ya rubuta wannan ne abin da yake bara himma tana cikin kaddara eh musulun ya fitar da shi hadisi mai lamba biyar sai hadisi mai lamba 277 an abi khizamata lan a'sur ala da mutum ba samu tarjumar abu khizama ba an abihi daga mahaifinsa ƙala ya ce sa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama faƙulci na ce ya Rasulallah na ce ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mana wannan tambaya yake masa akan abin da ya shafi shi ma babi na kaddara yana so ya ji wani abu daga ainihin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fada dangane da kaddara ya ce yace ara aiki rukan ha yanzu ya manzon sallallahu ba ka ganin rukiya da muke addu'a da muke ko wani bala'i ya samu ku dinga yin addu'a Allah ya yi mana ko kuma wata rukiya da muke yi addu'a ta neman magani wa na na dawa biyu ko magani idan cuta ta same mu a rubuta mana magani mu sha magani irin kaza mu yi magani yanzu ba ka gani wato katan na tsiya da takatsantsan da muke yi in an ce tuka kana tsoron wani abu kare faru a gaban ya same ka na hatsari ko ka zo wucewa sai ya zo wani gini yana nema ya faru to kaga in za ka yi takatsantsan ka kauce masa ko kana cikin tafiya akan titi kana takatsantsan kada wani abu yanzu ya same ka daga hatsari shine tuka ɗin kenan to yanzu ba ka gani irin wannan kauce wa kanmu da muke da wani abu da ba mu so ya same mu mara kyau hal ta ruddu min qadri lafiya to wannan abin zai mai da kaddara Allah in Allah ya kaddara wani abu zai same mu in Allah ya cutar za ta same mu in mun sha magani magani zai mana maganin cutar qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba shi amsa sai sai mai iyayen qadarin lafiya ai wannan maganin da kake sha ruqyar da kuke yi kaucewar wanda kake wani abin ƙi kada ya same ka aiki ba daga sun kadar Allah shi Allah ya kadar dama za ka kauce ne ko ba zai same ka ba ana dai fahimtar karatun hadisin hasan hadisi ne mai kyau imamu turmuzi ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu biyu da sittin da biyar da dubu ashirin da ɗaya a da dubu biyu da ɗari ɗaya da arba'in da takwas sai ibn maja ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu uku da ɗari hudu da talatin da bakwai hadisi ne hasan shi masa yi ne hadisi mai lamba da gidan sa mai zauru an anas an karbo daga anas dan malik qala yace kadamtun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ashar sinin yace na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima shekara goma sai da shekara goma anas ya ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima shi sa yake cewa lokacin da ina yawo sai mahaifiya ta sai ta ɗauko ni in ji ana wa ana gula sai ta kawo ni gaban manzan Allah sallallahu alaihi sallama. ta ce haza bi muka ana ce ta ce ya rasu da wa salama ga ɗan kadimin ka ne wanda zai dinga ma hidima ana ɗan malik a lokacin alaihi wa salama sai masa addu'a da abubuwa guda hudu yake cewa Allahumma maksir malahu wa waladahu wa atwil umrahu Allah ubangiji yace manzalaka cewa ya Allah Allah ubangiji ka yawaita dukiyarsa ka ba shi dukiya mai tarin yawa sai ce wa wani da ka sa ya sami 'ya'ya masu tarin yawa wa adwil umrahu ka sa ya yi tsawon rai wa adkilhu aljannata kuma ka kuma kuma shi aljanna shi ne na hudu eh ana sai ya mori eh na ai shi da wancan eh wancan ba wanda ya yi kasa shi wancan game over su suke faɗa wannan magana shi wancan da ya wancan magana ta wannan ma'ana ta rashin mai zan ce mata ne duk hadisan manzala sallallahu alaihi tun kafin a yanzu uwan mai sabulu eh. yawa tun kafin uban uban ubansa eh. ake karanta cewa akwai anas bin malik kuma mahaifinsa ma ya karanta a cikin ya karanta mana musulun akwai anas bin malik amma shi kwangilan da ya dauko shi ne yake wannan yawa na yawa da musulun yana fara shi ai kwangilan ta kan kuma daga baya ma a sun ya tsorai yawa haka ne daga ba a asiri ya tona ya sanri yadda aka zai da yadda aka sa shi a yayi bayani a ko to zai ga ne masa kwana a yayi bayani cewa ga abubuwan da suka faru ga yadda aka zurma an gaice shi za a je wai conference birnin teheran amma sai ana zuwa sai ga an karkatar da tsarin aka tafi birnin kom inda yafi ko ina shi an ci a kasar iran a dama mu an ka ci ba ma ka ne mutum ba ba ya kai shi tsarin ai da ya ga zai ne ta kulle kuma ta rasa tafi ne kuma yake ta wani abuwa to ana zai ne malik kaji ai shekara goma ya ta zama zara ta da zalama kuma kowa ya yi akwai ana zuwa ne ai zancen maka kuma wacce magana ma babu ita na manzala ta da ke yake cewa allahu makfir malahu wa waladahu wa atwil umrahu wa adkhilhu hurjanna yace ya Allah ka tsawaita dukiyar anan ka yawaita ta shi sa tun a lokacin ba yanzu lokacin da ake a artificial abubuwa ba gonar anan su biyu take yaya a shekara su biyu ne kowa ta saɗe take amma ta anan Allah ya sa masa albarka wata gomna wata zai ka masa kuɗi da arziki sannan Allah ya ba shi yawan yaya da yawa yana da yaya da yawa masu yawa kafin yawancin yaya da yawa in kana da kuɗi to kafin mora kafin jin daɗi shi sa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waqillatul iyalai waqillatul iyali ahadul yasari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne hadisi imamu Ahmad da ya yace karancin iyali ko fa daga cikin saukakar abu ne na rayuwa ba kamar yanzu yake kamar yana magana da 'yan Najeriya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa eh kuma wani hadisin da manzo Allah ya ce inni a'udhu bika min jahadil bala malamin suka ce menene jahadil bala sai suka ce ƙillatul mali wa kasaratul iyali ka zama ba ka da kuɗi sannan kuma iyali sai mayawa amma yanzu yi zai wannan magana sai daga ya malamai yahudawa eh masu suwa family planning mun sai mun yi mun yi aure duk talauci ma sai mun ƙara aure to wannan zai fahimta tafi amma dai manzara sa salama abin da ya fara to yi sa sai anan da yake da ƴaƴan da yawa to Allah ba su dukiya shi yasa ba su zama masa tension da problem ba sannan Shi ne na biyan ƙarshen mutuwar sahabbai gaba da sai da ya tsawazai a kufa man kace wannan sahabi ne ƙarshen mutuwa a kuma sai ka ce to ana zuwa malik shi ne na biyan ƙarshe bayan wancan abu da kai na kome na mana sunansa wanda ya zama ƙarshen mutuwar sahabbai to anas na malik ne kuma aljanna zai shige ta insha Allah tun da wannan ado ina to ga malam bayan kawo mana wata latifa shi da kansa sai da ya binne ƴaƴa sosai ka san akwai irin wanda Allah yake ba su irin wannan tsawon ran sai ga cewa ƴaƴan ma har zo sun tsufa sun mutu amma kuma ya musu mutu ba eh akwai wannan to Allah ya masa wannan ajar ya ba shi kaji sai da ya binne ƴaƴa su ma daga cikin ƴaƴansa to ka zo magana su tafi ƴaƴan nasa suna da yawa kwarai da gaske na eh ga ragowar kuma ba shi ne to ne da wani abu ya haura dari yawa yawa to ka ji dari ne ba da wani abu kaga wannan ai Allah ya mazalla ya riga ya maka addu'a eh Allah ka dace da mu yace to nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima shekara goma fama ba asani fi hajatin yace bai taɓa aike na wata bukata ba ya aike ni wuri tsoro mun kaza kawo mun kaza yi mun kaza lamta ta hayya amma in je rasa wannan abun abun bai yi ba illa kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law qudiya lakana ai da Allah ya kadarta haka da abun ya kasance au kuma ce law qudira lakana da Allah ya kaddarta da ya kasance kaga anan za sun san zuwa mana aiki da kaddara shi sa biyu ma da mutane a yau suna dakushe wannan imanin nasu da kaddara wani abu zai samu wani mutum ce mutum sai ce wani ne maza ko sharri ko alkhairi musamman sharri da mutum ya buga ya buga an shiga jerin gwanon jarrabawa na rayuwa sai ce ai wani ya samu hannu ya samu ai makiyaye ai ka san kwaye da sauransu an samu hannu bayan kuma ba haka bane wannan ko yana daga cikin abin da mutum yake wasa da imaninsa ko ko tunaninsa ya raya masa ai wani ne ya hana ai kaza da sauransu ko kuma ai wani shi fa zai mun arziki ba Allah ba to da yawan mutane suna karya wannan imani babu ne ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara in dai rasa shi haka Allah ya ba za ka ce ai wani ne zai mun munafunci ba ai wani ne zai mun kafa ungulu ai ka san na da makiya shi sa wancan mai rita bai gaya bana ya ce mutane fa ba sa tunani na ba sa tunanin ya ce yau rayuwar nan wa mutane zafi kada kai tunanin dan kaga mutane suna hirar su ka ɗauka shi wai shirya ma ma kirki yake ai da wani wani sun haɗu suna yi ma kufin gwiwa ya ce ina mutane a yau kowa ta yau ta gaban sa ake waye zai wani tsaye tunani akan mutum to wani yanzu daga abin da mutane kamata su gaya akan babin kaddara amma kuma haka bai hana ka kuma ka yi shirin ka ba ba a bacci da ni na kwanta ba a ma na ka dinga yin azkaru eh ka dinga falake da nasu ma eh kuma ka dinga bin hanya yadda kuma da koyi sirri domin wani lokacin in ka bayyana wani abu naka to akwai yan bata wallahi sai sun je sun bata in ka bayyana shi yasa ake cewa a wani asar ista'inu ala qada'i hawaijukum bil kitmani ku yi taimakekeniya wajen biyan bukatun ku dinga koyewa wallahi wani yana jin labari kana wani billahi sai ya hanya lalata ta amma na kaga kana aiki ne da reality yawa kuma manzala ya koya mana haka lokacin da manzala sallallahu sallama zai ci fatahu makka a wata ruwaya ko yakin bada da azumi takwas wata ramadan bai gaya ma kowa inda zai tafi ba kawai fitowa hatta a ƙaramin nan sai duk wanda suka bi bai faɗi cewa ga manufarsa ba ga target din saboda kada a san inda zai je kuma a matsaya yankan baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka da ya aike da su ta da zuwa kabilar Ibn dinnan shi ma bai faɗi da za a yi yamma sai sai ya gama. to za mu Allah sallallahu alaihi wasallam yana irin waɗannan abuwa to wanda duk dabaru ne ba wai mutum ya kauce sa bane na'am na'am eh to kaga iphone security ma a yau a yi sa aka ce ka daina ce ba ya yi zan ɗayan kasa mutane ya sai buga social media i am on my way to abuja to shi kenan ka gaya muku sun sani da wannan kaga ko security ma ya kamata mu ya koyi irin wannan to manzo da sallallahu alaihi wasallam ya zo da irin wannan sai ka ki faɗa. wani abu kuma musamman ma harkar neman aure eh shi ma mun so a kuri saboda shi ma ne yanzu ha kawai ba za su zai fasa ha kawai ba wani abu nan yanzu ya ma karya. wani baya son ka da alkhairi ko baya son ka da wannan aura ko dai irin wannan abu duk ana ba so mutum ya kasance haka wannan in kai haka to ba wai ka kin aikin ka ka tsantsan ne wannan wajibi ne ibn hibban ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba tara. malafi da yake wannan isnadin wannan hadisi ingantacce ne ala ma abu ta din bukhari da muslim hadisi mai lamba 275 an hakimu bin izam da hakimu daga hakimu nan izam ka shi wani mai tsora shi hakimu bin izam sai da shekara 120 shekara 60 yayi ta a jahiliya shekara 60 kuma yana cikin addinin musulunci yana da dangantaka da na khadija bintu kuwaili radiyallahu ta'ala na eh kuma ne hadisi zaka je na yawan rawaito hadisi kamar abin da ya babin kasuwanci da sauransu eh to hakimu bin hizam kala yace qultu nafi ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruqa kunna nastarqi biha akwai ruƙiya da muke yawan yi addu'a ta neman waraka mu karanta fatiha domin mu samu soyayya ai dole ita halittacciyar ruqiya kenan nasdar biha da muke yi ko mu karanta ayoyin sihiri da wani fata ai wannan addu'a shine ruqiya kenan wa yasun kunna na tadawa biya da kuma magunguna da muke yi hal taruddu min Allah ta'ala shin wani nan su mai da kaddara Allah in Allah ya kaddara za mu cuta kuma mu yi su magance mana qala sisi a ya wani ni kake huwa min Allah ai wannan ma maganin da kake sha da ruga ai daga cikin gadar Allah ne Allah ya kaddara dan ka warke ne shi yasa ya sa kai wannan abu kamar manzara sallallahu alaihi wasallam ya shi haka shi ma na cikin gadar hakim hadisi mai lamba 87 sannan ya ƙara fara da shi hadisi mai lamba 7431 qala zahabi imamu zahabi yace ala shartihima ai ya fitar da wannan hadisin a bisa sharadin bukhari da muslim kafin shi hakim da littafin da ya kalli sharaɗan da bukari da musulun suke karɓar hadisi su tantance hadisi da yadda suke tantance rawaye sai ya zo su ga wasu hadisai ya tili bukari bai fitar da su ba musulun bai fitar da su ba to shi kuma sai ya bi sharaɗan su sai ya ƙara tato wasu hadisa shi ne ya kira littafinsa mustadara ma'ana littafin da ya riski hadisai wanda bukari da musulun ba su riske su ba abin riska kenan isu mafa'ul mustadara to wannan shine to shine zaka yawancin hadisan zaka duk yawancin su ingantacce zaka ga cewa ala sharbihi ma abu sashir dan bukhari da muslim babi na goma babun babi ne tasrifullahi ta'ala alqulubi ta yanda Allah madaukakin sarki yake ainihin ko kuma alquluba mafaulin bihi fi muhalli nasb Allah subhanahu wa ta'ala yake jujjuye zukata yanda Allah madaukakin sarki zuciyar mu shi yake juya da duk abin da zai Allah shi yake kaddara komai hadisi mai lamba 276 memu muslim an abdullahi bin amr bin asim an karbo daga abdullahi dan amr dan a annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa yaqulu ya du manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna quluba bani adama lalle haƙiƙa zukatan 'yan adam kullaha dukkaninsu baina isba'aini suna tsakanin 'yan yazo biyu min asabi'ir rahmani daga 'yan yatsun Allah rahama. mun sha bayani cewa an zanzo wannan hadisan la tashbihin wala tamthilin wala takayyifin eh ba ka cewa ka kwatanta irin yan yatsuna ko na ko naka babu wannan in ka kai za ka kafarta babu kai fa ya tuka waya yan da kawai yadda aka faɗa ka faɗa to sannan kuma kada kai wili, in ka ce za ka yi tawili kuma sai ka karkatar da ma'anar hadisin zuwa wani abu to Allah sai ke manzala sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin yan yatsun Allah Rahman ka kalbin wahiri yake ka bar zuciya daya yusarrifuhu haitu sha'a Allah yana jujjuya su yanda su yanda ya sashi yake juya zukata sun matsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan magana sallallahu Sallama sai ce Allahuma musarrifan kulubi. ya ubangiji mai sarrafa zukata mai juya su sarrif kulubana ala da'atika ka sarrafa zukatan mu zama abu sabiyyanka da duk Allah shi ke juyi zukata in za ta yi alkhairi in za ta yi sharri kada afalaha man zakaha duk wanda ya tsarkake zuciyarsa hakika ya rawata wa kad khaba man dasaha wanda kuma ya taudana na tafi zanubai shi kuma ya tayi hadisi mai lamba 277 an anas daga anas qala in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzala salim salama ya kasance yuksir yana yawaitawa an ya kula ya ce ya muƙalliban kulubi sabbit kalbi ala wannan addu'a ce ta manzala yana yawan wannan addu'a yana ya mai jujjuye zukata ka tabbatar da zuciyata bisa addininka faƙultu sai na ce ya rasulallah ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amanna bika mun yi imani da kai ma ji ita biyu da abin da ka zo da shi fa hal a alaina shin kana tsoro ne a gare mu qala na am e. Eh, ina tsoro a gare innal quluba yace zakata da kafani baina isba'aini min illa suna tsakanin 'yan yatsun Allah yi kallibu ha sai mai sha Allah yana zuwa fiye da ya gada yanzu da sai zuwa zuciyar sai ka koma ko rashin imani a azar lahu yi zalika turmuzi hadisi mai lamba 1240 ibn maja 3834 malai buga masa sanfi sahihun hadisi ne yanka kai na'am e ba dai shi ba ba e haka ne shi ne dama yawanci mazala za ga uku yuridu ummatahu dama ai ya nufin al'umma su sabon dama al'umma su sa ake nufi wani kan wannan hadisi aka yi aka yake nuna babun babi na sha daya ma qaddara Allahu ala ibn adama min zina abinda aka kaddara wa dan adam zai yi daga zina subhanallah hadisi mai lamba 278 qafun muttafaqun alayhi an ibn abbas an karbo daga dan abbas radiyallahu anhu ma qala yace ma ra'aytu shay'an ban taba ganin wani abu ba ashbaha bil lamani wanda yake kamanceceniya da allama su ne kananan zurwai kenan in an ce allama allazina yajtanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha sai Allah ya ce illa allama sune yan kananan zurwai kenan sune allama ita to ban taba ganin abubuwa masu kama da ƙananan zunubai ba Min ma ƙala abu huraira na daga abin da abu huraira ya faɗa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene abu sai ce inna Allah kataba ala bayni adama hazzahu min az-zina Allah ya rubuta ya kaddara wa kowane dan adam gurgudan rabon da zai na daga zina a daraka zalika la mahalata wanda sai ya riski haka la mahalata babu makawa to sai lissafo wanda abu ne ke cewa ina ganin wani ai allama ne ƙananan zulmai ne sai ce fazinal aini annazuru to zina ta ido shine kallo duba zuwa abin da yake na haramun ko masu da mutum da ba ta kawai tsananta duba a kai duk da an ce in kai sama ɗaya kawai shi nan. la ta kala la wila tattabi'un nazara an nazara kada ka tsaya kai ta kallon kai ta zuwa ma kai mata ido ta zo wucewa ko kaza ko ka dauki social media kana ta kallon masu sa wannan hudodin da wai da zaru la tattabi'in nazara an nazara to shi ne wai kala la wila tunda an ce dai ne wani in ka tsaya haka kawai ka ki juyawa kai ta kallo har taɓa ya kallo da ya nazara an nazara wannan mistake ne wannan eh ba haka ake ne ba yawa kaga wannan ya yi fassara hadisin da wani magana ba amma dai wannan hadisi an wato shi ma ido yana zina Shi ne annazar duba zuwa haram duba kamar zuwa tsiraiti zuwa tabarrujin mace wa zinan lisan sannan shi kansa harshe yana zina shi ne mai zina almantuku furci ya ta furta wasu kalmomi na batsa zina ce kamar yadda za ga cewa a social media da yawa ana buɗe gurum na batsa a cikin maganganu na shegantaka to wannan dizinin shi ne zinar lissani biyar a cikin maganganu ko maganganun da ba su dace ba tsakanin saurayi da budurwa ana wasu maganganu wanda sun saba kira to wannan shi ma zina ne sai ce wannan su ta tamanna sannan ga wata zuciya kawai sai ta raya ba ba gani ta yi ba ba amma sai zuciya sai ta dinga raya ina ma kaza kaza lalata wani wata tahi ko kote sha'awar wata ko wani irin wannan dai wal faraju yusaddiqu zalika manzal da yake amma shi gaban mutum al'aura yi yake gazgata haka kullahu dukkaninsa me ya gazgata wai zai aikata zana shi kallo wannan wani abu ne hakanan maganar hakanan amma dai me abin da yake aikata shi ne mutum ya je kuma ya yi aiki shi ne gasgatawa sai shi al'aurarsa sai ta zai ta fara auyu kan zubu ko kuma al'aurar ita ta karyata sai ta ƙi ba ta je ta yi zanen ba to wannan hadisi abin da yake nuna mana cewa an kawo shi Allah ya kaddara kowa abin da zai wani sa wani zai yi zana ta ido wani zai ta kaza wani zai to shi sa ake yawan neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala musamman irin wayannan allama mutum kamar kallo da mai daga cikin allama amma kuma in ya dawo mai tafi wani abu to kuma sai koma alfahisha kamar kazan tsarja wannan alfahisha ne shi wannan ba yanda za ka yi masa allama ne ko dawo makallan amma sama sama to wannan shi da shi allama zulmi ne da ya lasa ba in za ka iya ka yi kamar sufaye na da a ga da suke shi ko mai mutum sa nufi dama irin kuma masu ware ido su ta kallon mata yace an kama wannan ainihin bukira haka yi a tsiyaye ila haka mai mutum sa ne fara saboda ya yawa kullum ina yana kallon to isa kuma ido kuma sai yake sauran mutuwa Allah ka shirya da mu kamar ma kan tafarki madadi Bukhari ya bayar da wannan hadisi 6243 Muslim 2657 babi na goma sha biyu babun hijaju adama wa musa alaihi salam duk dai muna cikin littafin kaddara babun jayayya tsakanin annabu adamu da annabu musa kafa dalili da hujja hadisi mai lamba 279 kafin mutafahun alaihi ana bi huraira ta an karbo daga abu huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallama to mai manzala salim sallama yake cewa sai yake cewa ƙiƙala ihitar da adamu wa musa annabu adamu da musa kowa ya jawo hujja ihitar da minal hujja ne kowa ya kama hujja ba wai jadalu bane na irin mujadala da wasu a ihitar wannan shi kafa wuta kowa ya zo da fatasinsa da dalilansa faƙala lahu musa sai annaba musa yake cewa da annaba adamu ya adamu yace ya annaba adamu anta abuna kai ne mahaifinmu saboda annaba adamu shi ne kakan yan adam gaba ɗaya shi sa sai annaba musa yake gaya masa wannan yake cewa kai ne babanmu wanda Allah ya halitte ka da hannunsa hayyabtana wa akarartana min aljannati sai ke cewa amma kuma sai ka tabar da mu ka fitar da mu daga cikin aljanna qala lahu adam sai annabi adam yake cewa ya musa ya kai annabi musa istafaka Allah bi kalami kai ma Allah ya zaɓe ka zantar ya yi zance da kai wa khatta laka bi Allah ya rubuta maka da hannunsa atulumu ni ala amri yanzu kana zargina ne abu sa wani lamari kaddara Allah alayya wanda Allah ya karanta mu qabala an ya yakhluqani bi 40 sanatan tun kafin ma ya halitta da shekara 40 Allah ya kaddara wannan abu da ya zame ni fa hajja adamu musa to sai annabi adamu sai koyi annabu musa ya kafa masa hujja fa hajja adamu musa manzara zarar daga cewa annabi adamu sai ya kafa wa annabi musa hujja ya tunye shi da dalili so uku eh bukari ya fitar da shi hadisi mai lamba 6614 muslim sannan ya kara fitar da shi hadisi mai lamba 3409 sai musulun hadisi mai lamba dubu biyu da da da shida hamsin biyu. amma malam sai kawo ta ruwaya ta musulun wa fi ruwaya ta musulun a cikin ruwayar musulun kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ita da adam wa musa inda rabbi ai sun yi hudu wannan jayayya a wajen ubangijinsu annabi adamu sai annabi musa ke cewa da shi kai ne wanda allah ya halitte ka da hannunsa ya busa maka ransa ya sa mala'ikunsa suka yi maka sujada wa askanaka jannata wa kuma ya zo da kai a cikin aljannarsa sun ma'uhubitta to kuma sai yake ce wasu daga nan sai ka saukar da mutane ta dalilin da daga kowa ma aka yi beji aljanna za a yi amma da kai da sai aka saukar da ka saukar da mutane da kuskuren da kai zuwa duniya sai annabo adam yake cewa da musa kai ma allah ya zabe ka bi risalatihi wa kalamihi da sa a dinga duba mu na dan shiga wani dan na dan duba wani sharhi ne dan abin ya kubuta in lafazin ya faɗa daidai ban faɗa daidai ba wa dakar alwa sannan ya baka allina fihi ma tibyanu kulli shay a cikin wannan allan shi ma annabi adam yake gaba masa wuja akwai bayani na komai wa qarrabaka Allahu nadiyan Allah ya kusantar da kai ya gana da kai yayi magana da kai fa kan wajadta tawratu qabla an ukulika sai ke cewa annabi adam yake cewa da Allah Musa no yaushe ka samu taura a taura tun kafin ni a halice ni yaushe ne ka samu a taura yaushe ne ka san a taura qala musa sai annabi musa ke cewa bi na amin shi ma tun kafin shekara arba'in. qala adam sai annabi da mai lokacin da yake kafin shekara 40 fa hal wajadta biya shin ka samu a cikin wannan a tauran inda Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adamu ya saba wa ubangijinsa sannan kuma ya kauce qala na'am sai annabi musa ce eh na ga wannan kala sai ce to afata lumuna ni yanzu kana zargi na ne an a'amala amala dan na aikata wani aiki katabahu Allahu alayya kazu babun kadara Allah ya riga ya rubuta mun sai na yi wannan aikin yanzu ka zo ka same ni da iliminsa kafin ya ni shekara arba'in to manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ke cewa mai hajja ajin musa sai annabi adamu sai kafa wa annabi musa dalili sai tabbatar da shi wanda malamai suka ce wannan abu ya faru tun kafin a halice su inda ma iltaqat arwahu ma fi samai lokacin da suke rayar ne ya hada cikin sama kafin ma ya halitta aka wannan mujadala shine sai aka samu wannan jayayya tsakaninsu wasu kuma malamai suka ce wa ya hatamilu anna zalika jara fi hayatihim zai iya kasancewa ya faru ne a rayuwar annabi musa hina sa'ala allahu ta'ala an yuri ya hau adam lokacin da annabi musa ke cewa ya nuna masa annabi adam zai iya kasancewa a nan ne amma dai wal aula malamai suka ce abin da yafi tafwidu kayfiyatu zalika ila Allah kawai a mika wannan abin da ya fara a mika shi ga Allah kawai ba sani ba lokacin kafin halittu ne suna alimin ko kuma suna lokacin da Allah Musa ya rayu ana so a me da wannan lamari zuwa ga ainihin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga shi ma wannan ya mana wani babi a cikin kaddara ai sai babi na babi ke na shau al'amur bil kawafin ayyuka suna tabbatuwa ne da abinda mutum ya cika da su mun yi wannan farko farko wannan babu hadisi mai lamba 280 qafu muttafaqun alayhi an sahal bin sa'd al-sa'id an karbo daga sa'ad dan sa'ad al-sa'id radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam iltaqa huwa wal mushrikuna manzan allah sallallahu alayhi sun hadu shi da mushrikai fa qatatalu sai suka yi yaki tsakanin su falamma ma na rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ila askari yayin da manzan sallallahu alayhi wasallam ya karkata ya koma zuwa inda askarawansa suke mana inda ya kafa zango inda jakarunsa suka kafa sansani a wurin ya yi koma sansaninsa wa malal akaru na ila askarihi su ma wa'intan kafinan suka tafi zuwa sansaninsu wa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun a cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum la ya da'u lahum shazatan wala fa zatar illa ittabaha baya baro kafuran nan komai duk wani abu da zai faru sai ya je ya dunkule ashaz wa shaza shine alkarib mai jama'a wanda ya fita daga cikin jama'a daga ake cewa wani shazi ne ma'ana dai la ya wa ahadan baya kyare wani ala ba. mubalaga wannan an zo mubalaga ne yadda yake shaharta ma'ana kamar ka ce duk wanda ya haddace da ya gama in ya shiga cikin rundunar in ya fara tsara sai dai ka ga kawo na suna zuba kamar yadda yana ba da labarin yaki to wannan dai abin yana nufin haka mana baya wa kafiran nan komai illa ita ba a haya ya zirbo ha bi sai sai ya ji su ya ɗauke kansu da kogon sa mana ana zuwa jarumtar sa kenan faƙalu sai sahabbai suka ce ma ajaza a minnal yau ma ahadu suka ce ka yi komai ba duk wani daga cikin ba wanda ya wani abu kama a jaza a fulano kamar yadda wane ya yi suka faɗi wannan mutumin ai yau wane dai ya fi kowa jarumta ba wanda ya yi abin da wannan ya yi فقال رسول sallallahu alaihi wa sallam to فما كاش makarin الله sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma innahu min ahlin nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗan dan wuta ne duk wannan jarumta ta dan wuta ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa qala rajulun min alqawmi sai wani daga cikin mutanen sai yace ana sahibu yace ni zan bi shi ga ya zata kaya tunda an ce mu dan wani zan bi shi duk inda qala yace fa kara jama'ahu kullama wa kafa sai bi wannan mutumin bi inda ya je ya tsaya wa kafa abu shi ma sai ya tsaya ne ya dinga bin sa yana monitoring sa wa idza asra in ga yana sauri yana gaggawa a salama wuce ma sai ya gaggawa ta da shi kala sai yake ba da labari ya ce har rajulu jurhan shadida wannan mutum yana yaki sai aka kansa sai aka masa rauni mai tsanani ya zama cewa an yi masa daga-daga a jikinsa fasta a jalal mauta sai ya gaggawa ya waya mutu to ga wurin nan fawa ba a nafsa saifihi bil ardi wa zubabahu baina sadiyai sai dauko tsirin takobinsa sai ya kafa shi yace tsakanin kirjinsa na nono kirjinsa guda shi sai samu wannan takoba sun mata hamala ala sai da yi faka sanar nan sau sai sa wannan takobin bayan ya sa ta a ƙasa an gani nasala sai da yi da sai tsokara ta da ƙasa shi kuma sai jingina kamar ya kafa takobin sai ta tsirin takobin sai sai shiga jikinsa sai fada sun mata hamala da suka tara zauka wuce ka kansa eh ya kashe kansa fakarajar rajul sai wani mutumin da yake bibiyarsa sai ya fito ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace ashhadu annaka rasulullahi yace na shaida kai annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam na sai da kai manzon Allah ne qala sai cewa ma zaka me ya faru me yasa qala sai ce ar-rajul alladhi zakarta anifa. wannan mutumin da ka faɗe shi dazu annahu min ahli nar cewa shi dan wuta ne fa a'azama an-nasu zalika mutane suka girmama wannan lamarin suka yi mamaki fa qultu sai nace ana lakum bi ku kyari da ni zan je in bi shin gaya zai kaya fa karastu fi talabihi sai na tafi ina neman sa sun majuri a jurhan shadida yace sai aka masa rauni rauni mai tsanani fasta ajala da mota sai ya gaggauta mutuwa fa wada an nasla sayfihi fil ardi sai sa kasan takobinsa a kasa wa zubabahu tsinin takobin kuma bainar da yayi tsakanin nonon sa biyu sun mata hamala alai sannan sai fada ya hau kan wani takobin fakatala nafsahu ya kashe kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك sai manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa a daidai wannan lokaci sai inna rajula lallai hakika wannan mutum ko kuma mutum zaka samu la ya'malu amal ahli jannati zaka samu mutum yana ta aikin yan aljanna fi ma ya budulin nas abu sa mutane abin da sai kallo dan aljanna ne wa huwa min ahli an-nar wa zalika shakun wallahi dan wuta ne wa inna rajula kuma zaka samu mutum la ya'malu amal ahli an-nar za a yana ta aikin yan wuta fi ma ya buru wani nasa abinda mutane suke gani dan wuta ne kawai wa huwa min ahalin jannata ma kuma dan aljanna shanin Allah yana da wahala Allah ka samu cika da imani Bukhari hadisi mai lamba 2798 Muslim hadisi mai lamba 112 hadisi mai lamba 281 daga Muslim an abi hore daga abu hore an rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la ya'malu zamana tawila lalle hakika zaka samu mutum yana aiki zamani mai tsawo bi amali ahli janna yana ka aiki ɗan aljanna summa yuktamu lahu amaluhu amma kuma sai a cika masa aikinsa bi amali ahli na da aikin yan wuta wa ina rajula kuma zaka samu hakika mutum la ya'malu zamana tawila yana aiki zamani mai tsawo bi amali ahli nar da aikin yan wuta sun summa yuktamu lahu amalu sannan a cika masa aikin nasa aikin sai ya cika bi amali ahli jannati da aikin yan aljanna Allah ka sa aljanna mu kuma Musulun hadisi mai lamba 2251 sai hadisi mai lamba 282 an Anasin daga anas radiyallahu anhu Annan an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula la ya'malu burhata min umrihi hakika mutum yana yin aiki daidai lokacin da na daga rayuwarsa bil amalin da zai laumata alaihi da aikin da da ya mutu yana yi da kallon jannata zai shiga aljanna yana ta aiki in aljanna fa idza kana qabla mauti in ya zama dab da mutuwarsa tahawwala sai ga mutum ya juya fa'amila amala halin nan sai ga yayi aiki na yan wuta fama ta sai mutu fata kalan na sai shiga wuta wa inna rajula la ya'malu al-burha za ga mutum a lokaci yana aiki min umrihi daga shekarunsa amalin da zai law mata alayhi da kalan nan aikin da yake da zai mutu a daidai wannan lokacin wuta zai tafi amma saboda Allah bai kaza da shiga wuta ba fa iza kana qabla mutu idan ya kasance dauda mutuwarsa tahawwala sai ya juya fa'amila bi amali ahalin janna sai kaga ya yi aiki aikin 'yan aljanna fa mata sai ya mutu fadakar da nan zai shiga aljanna shi sa manzara sallallahu salama yake cewa da mutane ku yi gaggawa ku aikata alkai saboda fitintunu na zamani fitintunu na dare da ya mutum a cikin ku zai waye gari yana muni amma zai yammaci kuma kafiri ne sannan mutum zai yammaci yana ainihin kafiri kuma sai waye gari yana musulmi to lokacin mana wasu abu ne suke caccanjawa isa ake ta yawan addua cewa mai Allah ka samu cika da imani Allahumma ahzam aqibatana eh za mu zo kuma mutu an aiki aikin da addu'a take wa kaddara wa da fi sannan ya kara a cikin wata ruwayar fi awwalihi a farkon hadisin la alaikum Allah ta ajabu bi ahadin yace ba wani abu ne dan kun yi mamaki da wani ba hatta tanzuru bi ma yuktamalhu mana kada wani ya burge kada ku ce za ku yi mamaki wani yana sallah wani yana karatun alqur'ani wani yana ayyuka na sadaka wani yana ayyuka na alkhairi kada ku ce ai wani dan aljanna ku yi mamaki ya burge ku hatta tanzuru bima yuktamu lahu wannan hadisi da ban tsoro yake har sai kun ga cewa da me ya shiga isa wani masani malami yake cewa idza kunta taqatali faqatali biman kadmata yace wa in zaka koyi da mahaluki ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba sai wani mutum ne kawai ka burge saboda wasu ayyukansa na yace in zaka koyi da shi to kada ka yi ka bari sai mutum ya mutu sai ce fa innal hayya la yuktamanu lahu al-fitar domin rayaye ba a amince masa fitar duk wani rayaye ma daga sani duk shehun ta kansa da malin ta kansa da tsoron Allah da wallahi yana rayuwa mutum baya a amince masa daga fitar shi sa aka ce in za ka koyi to ka yi koyi da ma mutumin kirki da aka ce ya mutu ya gama da an sai ya gama lafiya amma duk mutumin da bai gama lafiya bai mutu ba to ba ba koyi sai dai ka ji abin da yake bala ka dauka na alheri amma wajen ka ga yana kaza yana kaza a yi wani koyo ai wani shaidi na ne ai wannan kuskure ne domin duk rayi in mutum yana rai ba wanda ake amince masa da fitina mutum zai iya samun fitina a cikin addinin musamman a wannan zamani na wakwato domin na kuɗi na dukiya yanzu nan za ta canza mutum za ta canza mutum imani Allah ka za mu gama lafiya ibn hibban hadisi mai lamba dubu goma sha biyu da ɗari biyu da goma sha hudu malai ce isnadu hu wani ala da musulun sinadun sa ingantacce amma wannan abu ta don imamu muslim babu babu na hudu ya mutu insanu haisu kuti wani nan ma babun kaddara ne duk mutum yana mutuwa ne a inda aka kaddara masa wannan ai don muna ganin wannan sai ga mutum bai ya tafi a ya je wurin zai mutu duk ya damu kan zai sai ya je waje ka zaɓo sai za a shi rai ne da kasa ce suke kira zanji ba wai kowa ma dama Allah fara su duma fatu da gaibu guda biyar wanda ba wanda ya san su sai Allah Allah sai inna Allah inda huwa ilmu Sa'ad, Allah shi ya san ilimin alkiyama wa yunazziru al-ghaitha shi ya san abin da zai sauka na gurgurdan ruwan sama kwaya nawa ke ruwan sama su sauka a Kano kankara nawa za a yi shin ruwan saman nan kilogram nawa ne wani lokaci za a yi zuwa da lokaci duk dan wai za su kokas bai zai gaya wa wannan Allah ne ya san wanda shi ce wa yunus zin gaisa wa ya alamu matin arhami Allah shi ya san abin da yake mahaifa shi in ya fito kwana nawa zai nuna ba wai zancen namiji ko mace wannan ilimin na da ya kai ana iya faɗa amma me yake faɗa shi wannan in ya fito kwana nawa zai shekara nawa zai yi shin ya yake me ajalinsa dan wuta ne ko dan aljanna Allah ne san wannan sai ke cewa wa ma kadari nafsun ma za ta tsibu gadar babu wata rai da ta san abin da za ka faru gobe dukkanin mu ba ne zan kana da zai gobe zan je daurin aure zan je kaza ina da biki ina da zan je wani appointment amma dai duk gobe wa wani zuwa ne zai faɗi gaba abin da zai faru ko ka sai inda tafi waje kaza kaza ne zai faru babu wanda ya san wannan ba wanda ya san gobe duk wannan rudani yau da ake akan zaben 2027 da canza shekar jam'iyya saboda son zuciya da ba so bukata dukkanin su ba wanda ya san cewa 2020 saboda nan mai zai faru sai Allah ba wanda ya sani ba wanda zai faɗa ce eh, eh, APC Koriya kaza ta samu a Kano Koriya kaza ta samu ba wanda ya zai faɗa to wannan shine yake faɗa sai ke cewa wa ma za wa ma tadri nafsu ma za taksibu wa ma tajri nafsun bi ayyi sannan ba wanda ya san da zai mutu wani wallahi Allah sai ya taimake shi ko sai ya je maka ko sai ya mutu a maka ko a Madina a je abin da ya sha baki wani kuma ya je Las Vegas garin da aka fi ko ina iskanci a shi kuma ya mutu a can eh na wallahi wannan alkalbani kenan ai shi kalban ya samu ibtila kaga shi ne wannan fitin da nake magana eh me sunan farkon sukan suka confuse ne mai dinansa wani abu ne alkalbani ne adil alkalbani adil alkalbani mutum bai iya karatu kan fata kuma ya kai su wanda muka fara kallon sa a rage muka ji daɗi muka ce yau ga black man ga baka fata dan aura a harami amma kuma frustration din sa haka duk da bai iya dara kadara ba yana cikin wannan matsayi mai kyau na harami kanin su in baka tafiya da siyasa saudiya ko nan sai a kirika. babu daɗi shi kuma kasa ɗaukar kaddara kawai zai jido shi kenan ba na ka shiga youtube da za ka irin abu ka ga ya sa jin ya sa t-shirt ya hau irin bayan ɗin na katon babur ɗin nan ya yi fim da ma ya koma fim ya koma fili na gabe da aka mai yau ya rike wani sanda haka ya fito da irin gemu da irin ruwa na haka yana abin da zama inna lillahi wa ina da zuwa to kaga wannan fa innal hayya la yukamu da al-fitan shi raye ba a wuce masa ba sai dai shi ma tunda ba a gama rayuwa ba sai ne ko zai dawo eh ana gasa da Allah sai dawo amma dai ba zai dawo da imamin yi ko ko da yadda ba zai zama tunda ya riga ya kashe kansa ya kashe tuta ɗinsa da wannan abu isa ake ajiya Allah ka samu gama lafiya Allah samu cika da imani duk malami da waye da suka kai ma Allah ajiya ake Allah kare da ni da kai da waye kada mu waye za a ba mu wasu appointment mai aluri a zo yi yi kala to Allah ya yi Allah ma da ai abun akwai akwai ban tsoro su kuma shine tajin hankali sai wanda ya jure ya kiyaye abana Allah ka jire da mu kare mu eh ka kare imanin mu to wannan hadisi yake faɗa manzala ke cewa idza qada Allahu li 'abdin an yamuta bi ardin hadisi mai lamba 283 kenan amma tsari bin ukamisin shi ma nan bai samu tarjuma sa ma taɓa cin karo da shi ma dan dan ukami kale ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yake idza qada Allahu li 'abdin an yamuta bi ardin in Allah ya kaddara wa wani mutum zai mutu a wani gari ja'ala lahu ilaiha hajata sai Allah sai sanya mutum yana bukata ya tafi zuwa wannan garin to a can sai ga cewa a can zai riga mu riga mu akwai wata kisa da suke fara irin Isra'iliya din nan ka annabi Sulaiman da malaika mutuwa ba wani mutum yana tare da annabi Sulaiman sai malaika mutuwa an ce sai ya zo sai biyu to Allah mutu da wani sai ya ga wannan mutum an ce zai dauki ransa a wani gari ko India ko dai wani waje ko ina ne ma China a sai sai ya yi mamaki wannan ya yi ganshi kuma a Sham a Syria bayan shi aka ce tafi zai dauki rai amma tun da ya san lamarin Allah sai abin nan to bayan ya tafi wannan mutumin sai ya tsorata sai sai ya annabin Allah dan Allah ka sanya iska ko aljanu su dauke ni su kai ni birnin Sin wannan mutum da gani tsoron sa ne shikenan ya sa iska wasu kanar na hurri a kwamun hore wasu iska wa milar jini kaza kaza da sauransu nan da sai a kai shi shi kuma na kan mutuwa yana zuwa kun sai shi a cana sai dauki nan shi ne da ya dawo yake ga a zamsu na yi mamaki kaza yi kaji kaji yadda aka yi wannan mutumin da an ce dauke shi kaza sai a nan zuwa ai kuma kaji yadda aka yi ne ne na sa aka kai shi ta to wannan ana buga dai misali duk inda ajalin mutum yake a inda Allah ya kaddara mutum zai mutu nan zai mutu sai dai Allah ka samu suka da imani kuma aiki yana tasiri yanzu mutum dan baya baya bin Allah yana kaza da sunansu dan fa ya mutu a maka mafa wani abin da ba aikin mutum yana tasiri sai dai wuri da dama waje mai falala ba ta gillan ana addu'a da samu abin nan amma dai ayyukan nan suna tasiri wani lokacin ba a wurin yake ba a shi mai kai kai aikin mai ka tare da amma kana da aiki na kirki sai kuma ka mutu a wuri mai kyoto abin da yake ni'mal mali lil tsari salih ma dalla ga dukiya ga mutumin da yake tsari to ma dalla ga wurin da mutumin da yake tsari ya mutu a wannan wannan ba wani abu na wannan abu ne mai kyau kwaye da gaske akwai mutum da muna yara ake cewa yana waka Allah kai ni madina in mutu dan an ce din kuma san ya mutu haka ne ko eh Allah yawa yawa an ce kuma Allah ya saka musu gurin na? ɗanyaya ɗanyaya ok sunan da ɗanyaya to oh, masha Allah sarki yawo wallahi an ce kuma wallahi Allah ya wasu wannan burin Allah ka za mu saka da imani yawa babu na sha biyar a arrida bil Shi ne yadda da kaddara hadisi mai lamba 284 an sa'ad bin abi waqas an karbo daga sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu qala sai qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzara sallallahu alaihi ce min sa'adati ibn adama daga cikin jin daɗin ɗan adam sa'ada kenan ridahu bima qada Allah lahu yadda da abin da Allah ya kaddara masa wa min shaqawati ibn adam daga cikin tadewar ɗan adam tarkuhu istakaratan lahi ya bar abin da Allah ya zaba masa sai ce wa min shaqawati ibn adama daga dai tadewa da rashin arziki na ɗan adam sakhatuhu bima qada Allahu lahu yi fushi da abin da Allah ya kaddara masa Allah ya tsora masa wata asara ko wani lalura ko wani kaza ya shiga damuwa a ana so mutum wa yusallimu taslima ni kalama ga Allah wannan babi ne daga imani imani da kaddara turmuzi ya fitar da shi hadisi mai lamba 2151 malaye masa tambari ke da'ifun amma sai dai wannan hadisin yana da rauni Wanzu rufe da kalli hadisi mai lamba dubu uku da dari hudu da shida abin da sama ma ya kawo shi babu makamancinsa a babu ne kira ga a shi kaɗai kawo hadisin arzida bil qada'i yadda da qadara kisa dillu da daban bai samu hadisin da ya dace ba sai wannan hadisi wannan shi ne babi na sha shida la yaruddu allahu ala ya ruddul qadra illa du'a to ka ji mahallin shali ne gama nan ba abin da yake me da kaddara sai addu'a isa mi ka cewa Allah ka samu cika da yawa Allah addu'a tana tasiri hadisi mai lamba 285 an salman an karbar daga salman al-farisi radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man zala sallallahu alaihi wa sallama yace la yaraddu al-qada'a illa ad-du'a ba abin da yake me da kaddara sai addu'a in dai kana addu'a to ko zai ka kaddara sai ta juyi yasa ake so ka dinga yawan yin addu'a wala yazidu fil umri kuma ba abin da yake kara wa mutum tsawon rai illa albirru sai bin Allah in dai kana bin Allah zaka zama lafiya zaka kana tsawon rai amma mutum da yake baya bin Allah ya shagala cikin sabon Allah zaka baya tsawon rai baya tsawon rai amma mutumin da yake bin Allah daga Allah ya bashi tsawon rai kaga ya samu lafiya kaga cewa lafiya rayuwarsa ta yi albarka ko kuma me albarkar rayuwa wasu malamai sun fassara nan albarkar rayuwa ya shekara arba'in sai ga kamar ya shekara ɗari biyu Allah sai ya sa masa albarka da ɗan shekara ɗari da tamanin bai yi abin da ya ba bai yi a cibin dan abin da ya ba a iya wannan shekarun Allah ya ba shi alkhairin duniya da lahira to biyayya ta tana jawo haka tirmizi ne ya fitar da shi hadisi mai lamba 2139 shi ma hadisi ne hasan sai hadisi mai lamba 286 an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo da dan abbas Allah kare ja garin su kali ce la yanfa'ul hazaru min al-qadar kaddara ta riga fata kenan na jira shi duk wani kaucewa abu da zaka ba zaka iya kaucewa kaddara ba ba a iya kaucewa kaddara sai ce me walakin Allah yambu bi a ima yasha ma da tambaye ka in na kawo zanzadin Allah yana shafewa da addu'a abin da ya gada mana da kaddara shine wancan yambu Allah ma yasha wa yuthbitu Allah yana shafe abin da ya gada mana da kaddara yasa duk mutumin da aka bashi addu'a to Allah ya bashi kai nasara duk mutumin da ya rike addu'a komai na sai dinga roƙon Allah Allah yi min kaza Allah yi kaza Allah kaza Allah to an bashi cin nasara wallahi za ko mutumin da za ka taba shi ko safi ne zai safi ne mai tawarwa Allah kuma yana cikin wahala amma bai taba Allah bai taba kin samu sai zai roƙi Allah Allah yi min kaza Allah yi kaza Allah kaza Allah kaza shi kuma Allah yana son nasi wallahu yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yas'alu yaghdibu wannan jini babban shi Allah fushi yake in ka bar addu'a in ka bar kiransa Baka ka roƙonsa ba ka rabbana atina fi duniya Allah kai mun kaza Allah Allah ya Allah ya in Allah ba yi masa haka fushi yake da kai in dai Allah ba ka roƙonsa sabanin nan ana ce wa bunayya adama hina ya yaghdamu amma dan adam shi lokacin da kake roƙonsa kuma haushi yake ji haka dan adam yake dan adam ka ba sa roƙo yau ka tambayi mutum abu da Allah ya yi mun kaza lamba ni kaza to aka ne nan yi gobe da Allah kaza kaza da sauransu to ya ɗan ya sha a rana ta uku zai fara ɓata rai da ya hannu ka yanzu ga ƙorobalan nan ya hukutu shi da eh, ya fi taho don adam ba ya san haka shi sa wani mawaƙi ke cewa a ah, wa in saɗantar nasa turaba na aushaku la hatu an yamilo wa yumna da za ka tambayi mutane turba ta ga ƙasa ita ce a biyu rabin adam ne kawai ka rinka sa wani da allah ka yi bautar ba ni ƙasar nan ɗaya ba zai zai ba ka zai ba ka gobe ma da Allah dan malifa bayan nan sai ke to yake da za ka yi wa dan adam yau da gobe to wata rana in ya ɗebo sai ya hana ka sai ce kai ma ɗebi da kan to yi sa yawanci ake so shi Allah yana so ka yi koma gare shi shi daɗi yake Allah kuma yana sa ka yi ake so Allah yana son naki a wajen adda yana daga cikin da ake amsa mutum addu'a al-ilha fi du'a shine mutum ya dinga yin naki to kaga addu'a tana kawo da kaddara shi sa ka dinga yin addu'a kan abin da na mummunan kaddara Allah ka raba ni da kaza Allah mugun ji da mugun bari ta ba ta bahaushi Allah duk wannan fa akwai ki irin wannan addu'a mugun ji da mugun da mugun gani Allah duk musifar dare da rana Allah ka kare mu kaza Allah kaza duk da dai addu'a ko inda ake so ita addu'a daga cikin matakan da ana so ka yi dunkulen addu'a ba a so ka yi ta a baje domin na ji wani malami ya gaji yana wasu wasu salon hajja wai Allah ka bani gishirin miya Allah ka yi gishiri ba Allah ma biyu mai wa yake magana wasu gishirin miya ka roƙi kuɗi ba da ka samu kamfanin gishiri amma ne gishirin miya ko ma gimi Allah ka yi wa Allah Allah ka duk wannan ba a haka an fito ka dunkule ka kan fito da yawa an za ka roƙi Allah ka roƙi shi me da babban masaki manzo Allah sallallahu alaihi ya ji wani mutum yana roƙo yana Allah ina neman tsari daga wuta min a aqari bi hada kunamunta da mutizanta da rijiyoyinta da kaza manzo Allah ya ce kau ka nemi Allah ya tsare ka da wuta kun kulalle a dake yanzu kuma yana addu'a gida farin gida mai kaza daga aljanna bangal yace ka roki Allah Allah ya baka kawai aljanna to wannan zai shi ma salo ne da amsa da ana son kana ka dunkule ta ka kambato da yawa Allah yi min kaza kana ce kai ta wannan abu to Allah yana son haka eh babi na sha bakwai babu hukuku fil harami babin da yake bayanin afkawa cikin tsufa hadisi mai lamba 287 an abdullahi bin a ashikirri shi ma wannan daga cikin sabai ne kisa aka ce masu sunan abdullahi sabai sun kai 200 sunansa abdullahi bin shikirri shikiri ba shakiri ba wannan fitinan ne wata mawaki ake goya ko ya ganda shakiri wannan shekiri shakira ko oke ta shakira ne oke shakira wani zai na san jawa kun sunan da yana son sashi to to ina ji shi dan bala ai bala rabe ne wata kila ko daga wannan sunan ne yawa to shekiri yace an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala sallallahu alaihi wasallam musila ibn adama wa ila jambihi an kwatanta wa dan adam ma'ana Allah zai jarrabu dan adam wa ila janbihi tis'un wa tis'una maniyatan akwai fada'i 99 da zai samu dan adam wannan 99 wai ba wai an nufin adadin ba hasar ake cewa. ba an iyakance ba ne ma'ana dai Allah zai tafi raba ka da abubuwa malam na a rayuwarka ta duniya kowa sai ya buƙata wannan tis'un wa bala'i wani in mutum ya shige shi mutuwa ne kai ma da ka Allah ba yayi kana da shan a gaba da mutuwa za ka irin wannan ake magana wasu bala'i ko ta cuta sai ka kwanta kamar za ka mutu ko wanda ya yi ma mutuwa yake kai Allah ya to Allah zai ta jarraba dan adam da wannan in aka da asbul manaya manzala ce in waɗannan bala'an da cututtukan da shi da ake cewa an bincike bayan sansa ko ya leka lahira ya dawo in ya tsayallake su wa ka'atil haram to ka fi ka'ida ce manzala sallallahu sarki wasallam kuma zai zo ya fada cikin suma dole ne sai ya suma in ya ƙi mutuwa ya kwanta ba da ya tashi ya tashi a yau zan a wani hatsari ba da shi ya sha duk ya gamu ce nan abubuwa to ana nan kuma tsufa zai zo masa shi kuma ba magani manzala salon salon ce ya ku bayan allah ku dinga magani babu wata cuka face allah ya sauka mata da magani sai sai tsufa da mutuwa in mutum ya tsofa shi ke nan wayan da zai dole sai a a tafi da asulu a tafi rayuwa a hankali to mun zara ke cewa zai fada cikin tsuba hatta ya mutu har sai ya mutu shi dan adam an yi shi dole aka yi shi ka amala rayuwar da sanar da akwai kalubale da yawa za ka tun kana yaro ko ka zo ku ne yaran ko zama ku ne matasan ko zama ku ne yanzu kun zama iyaye ana nan ga wasu ku ne kakanni da an yi wasu abubuwa ku kuke kallo amma yanzu kai ne shugaba a gidanku in za a ba a famu ne kai ne kai ne wali na daurin aure kai ne wakili kai ne kaza kai ne a haka fa girman yake ta zuwa yana ta zuwa yana ta zuwa tun da kana sa jefi da waye da sauransu har ka zo dai ka hakura ka tsofa ba yadda za a yi a zuwa na shi da biyar rayuwar na ka shiga Allah ka samu su da rayuwa ka duba malamin unguwa ka je ka duba yanzu ka koma ko garin ko koma inda kake yanzu ka gidajen da ka sani na mutane masu gida na imani iri na malam irin kamar rabi duk za mu duk babu su duk sun mutu sai kaɗan yanzu an goma haka muka wannan da wajen gida ɗari muka lissawa duk masu gidan da muka sani mu duk babu sai ɗaya ɗaya ne suka taso su ma yin sun zama magidanta da wani sauransu to kai ba fana haka ga zuwa da zuwa za zuwa safa mun gawa yanzu level ɗin sai muka ga cewa mu ne level 2 yanzu daga iyayen namu wasu iyayen ma duk sun mutu in kaɗan ne suka rage to kuma sai level ɗin irin mu to rayuwar haka take wannan dai aya ce ma'ana dai dan adam kullun tsufa yake amma fa baya kallo kullun ba kallon wannan ko garin ya kamar da miki da waye da sauransu Allah ka samu dace turmuzi hadisi mai lamba hamsin. albabi na takwas babu annahi an khawd fil shi wannan yana yi mana hani kada ka je ka kutsa cikin kaddara ka je ka ta mujadala akan kaddara ko bayani hadisi mai lamba 288 an hurera hurairah daga abu hurera kala ina so kai gaba ne sai saka gana jan karatun ina so mu je karshen wannan babu dan shi zai fi mana darin zawa za mu da shi manzala sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ne na karar yake cewa kala karar da alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzara sallallahu alaihi wasallam ya fito wurin wa nahanu natanazaqu fil qadr ijwa mu muna ta musu muna ta jayayya a cikin kajara haka ji ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi fushi hatta ihmarra wajhuhu har sai fuskar da sai da sai da eh ka san fuskar sa ka dake ka annama uti a fi wajina tayhin roman. kai ka ce kamar ƴaƴan roman ne suka fito a fuskar sa don hundu kuɗin sa yayi da haka saboda in mutum in manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito fuskar sa tana da faƙala sai ce abi haza ulusu shin da wannan aka umarce ku zo ku yi ta musu akan kaddara an bi haza ursi to ilai ko kuma ni akan wannan musan aka aiko ne zuwa gare ku sai sai inna ma halaka man kana qablakum lalle abin da ya halakar da wa'inda suka kafin ku ni na tanazu fi haza al lokacin da suka fara rikici akan kaddara azamtu alaikum alla tanazu fihi yace na luzumta akan ku na ɗora muku kada ku ƙara rikici abin da ya shafi kaddara me kaddara shine wani ce an duk abin da ni Allah ne kaddara mu wani ce a ba haka wai ta mutu. ai komai Allah ne ai Allah ne waye da su irin wani a ba haka bane ai sai kai aiki to kaga ai an kuma kuma ana jariya kenan sai manzara sallallahu alaihi wasallam sai hana sa kan wannan tirmidhi hadisi mai lamba 2133 malai ya buga masa sami yace hasan hadisi ne kyakkyawa hadisi mai lamba 289 an abdullahi bin amri daga abdullahi ɗan amru qala yace karaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen sahabbansa wa hum yaktasimuna fil qadar suna husuma a cikin shanin kaddara faka anna ma yuqafu fi wajhi habbar ruman kai ka ce kamar wasu ƙwayar rumman ne fito a kundi bukinsa a fuskar misalin salama saboda jini da mana irin jan yayi fuskar faida min algadari daga fushi faƙalin sai sai bi haza umirtum shi da wannan aka umarce ku A aule haza ku laifin ko don wannan aka halice ku ta jiribun alƙur'ana ba a zaube ba yace kuna jifan ƙur'ani shashi da shashi ku ne kan ku raddi wannan yace kaza jifan ƙur'ani shashi da shashi bi haza halakatil umam qablakum yace da wannan ne al'ummatai suka halaka kafin ku bar wa Allah lamunansa ku yi imani ku yi aiki قال عبد الله بن عمرو sai abdullahi dan amur ya ce ma ga tsabtu nafsi ya ce wallahi ban taɓa shiga damuwa ba da zuciya ta bi majalisa ga wani majalisa ta khallabtu fihi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda na saba wa manzala sallallahu alaihi wasallam ban taɓa jin malayu da ta masa zaman da ya a wannan wuri wanda har manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi ma ga nafsu nafsi bi zalikal majlis kamar yadda na zo a wannan majalisin ba wata khallufi anhu da yanda na zauna a wannan wuri na ƙi komawa wani majalisun ba wannan ba sai da na zauna a wannan wurin na zauna ana ta tattauna ana ta musu na kaddara malamin ta da sun yana nufin ana musu ne akan abin da yake na kaddara wanda ba zai amma a kafa hujja yanzu da dai da malam ko da malam mu kawo ƙayoyin kaddara ai Allah ya ce kullu shay'in bi qadar inna khalaqna kullu shay'in bi qadar a karanta wannan hadisi eh wannan hadisi yana nuna in mujadala ake domin fahimta domin a yi sharhin hadisan wannan babu wani amma a yi musu wani ce da Allah ka kare komai Allah ya kaddara ko in zaka kudi zaka kudi ko in dai zan yi kudi ina zaune zan yi kudi a yin zan yi kaza a sai ka tashi ka to irin wannan mujadala ce ba a so hadisi ne hasan hadisi mai lamba da ribi da an ibn abbas an karbo daga dan abbas annahu qala cewa yake wa huwa alal minbar yana kan minbari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yazalu amru hadhihi al-umma mu'aiman aw muqariban lamarin wannan al'umma ba zai gushe ba yana kan daidai yana kan kusa da tsari na Allah da annabi malam ya mu fil wuldani ta ba su magana akan kananan yara ba wal qadari da qadar me kananan yara ƴaƴan kafure? ba su fara musu suna cewa bi ƴaƴan kafure, ƴan aljanna ba su suna ƴan a ƴan wuta ne ai su a ke musu ana jayya in dai ba su yaka ba ana so da yi wannan abarwa Allah sha ne wal qadar haka nan qaddara a daina cewa kaza daga baya ne aka samu wata kungiya da ake da su qadariya an yi ai daga baya tun zamanin sahabbai da wajen daula ta bani umayya suke cewa ma ta sha'u ne illa in sha Allah malam ka je ka aiki kada ka aiki kawai abinda Allah ya so shi suna ke so su ka dariya suka ce ka daina sallah ka daina azumi su kuma sai murji a suka suka ce a in dai ka yi imani la ya hirru iman ma'al ma'asiya in dai ka yi imani da Allah ko ka yi sako ba zai cutar da kai ba kai ta sallah ka sha giya kai komai inda zuciyarka da Allah duk ayyukan da kungiyoyin fatin ada adafa ba yanzu suna ka samu su kadariya su jahamiya su murji'a duk an tattauna irin to iri waɗannan abubuwa ba a so a dinga tattauna su domin wani abu ake shiga gaba malin su isnadu sahihun isnadun sa ingantacce ne ibn hibban hadisi mai lamba 6724 haka nan hakim hadisi mai lamba 93 babu na sha tara ma a til mukazzibina bil qadari abin da ya zo a cikin masu karyatawa da kajara an ibn umar an karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzala sallallahu alaihi wasallam kale to kaga ga sunan ma ya qadariyatu majusu hazi umma yace qadariyawa sune majusawan wannan al'umma in maridu fala ta'udu manzala sallallahu alaihi wasallam in sun yi rashin lafiya kada ku duba su domin maguzawa ne ko da suna sallah wa in matu in suka mutu fala tashhaduhum kada ku halatti gawas kada ku je ku halarci jana'izar su Abu Dawud hadisi mai lamba 4691 kuma hadisi ne hasan su ne je masu cewa duk abin da kai Allah ne kaje kaje kai komai kawai in kai dan wuta ne dan wuta ne kawai ka daina ma wani da kanka kana sallah ka daina wani da kanka kana azumi kawai ka je kai shago ne ka in dan aljanna ne kai dan aljanna ne in dan wuta ne dan wuta ne Allah ya gama rubuta komai to wannan sune kadariya kaga wannan wani kwata ne gaba hadisi mai lamba 292 an nafi'in an karbo daga nafi qala ce kana ibn umar sadiqun abdullahi dan umar ya kasance yana da wani aboki min ahalin shami daga ahalin sham yukatibuhu ya nemi masa rubutu ya tura masa faka taba ilaihi abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar sai rubuta masa yace innahu balagani Ya ce labari ya isa mun annaka ta kallamta fi shay'in min al na ji ka fara kutse kana magana a cikin sha'anin kaddara fa iyyaka an taktuba ilayya ce to na hane ka ka rubuta mu ka kare mu rubutu mai musayar rubutu da kai na hana ka Ya yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya ce hakika ne na ji manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu sayqulu fi ummati yace zai kasance a cikin al'ummata a kawamun wasu mutane yukazzibu na bilkadari za su suna karyatawa da kaddara shi za ka fi to kai imani da kaddara abu dawud hadisi mai lamba dubu hudu da dari shida da goma sha uku shi ma hadisi ne hasan hadisi mai lamba dari biyu da casa'in da uku na karshe kenan an ɗawus daga ɗawus mun yi magana sarazu ala ce kuntu inda ibn abbas radiyallahu anhu na kasance a wajen abdullahi dan abbas Allah kare da gare su wa ma'ana rajulun min al-qadariyya yace a tare da mu a koyi wani mutum daga cikin qadariyya to lokacin su qadariyya din ta fara bayyana fa qultu sai nace inna unasan sai nake ga abdullahi dan abbas fa akwai wasu mutane ya na suna cewa la qadara babu wata qaddara qala sai yace aw fil qaumi ahadun minhum shin a cikin wannan mutane akwai ɗaya daga cikinsu ƙulfi sai na ce lauka na makuntu ta zana obi ya ce inda akwai wannan mutane suna nan a wannan zamani mu akwai su to me za ka yi masa ya abdullahi dan ba ƙala ya ce lauka na fihim ahadun minu ya ce da za a samu ɗaya daga cikinsu la'akastu da rafi da sai na tsinke kansu sai na yaƙe shi saboda me sun ƙaryata da kaddara sun shiga wani abu daban sun makaratu alaihi ayata kaza wa kaza ita sai na karanta masa aya ta kaza da kaza wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi Allah ce muka rubuta izuwa bani isra'ila Allah ya kaddara musu fil kitabi a cikin littafi lauhil mahfuz la tufsiduna fil ardi kaji Allah sai ce wallahi sai kun yi barna a doran kasa marratayn so biyu sai kun zo kun zubdu ne ya riga shi gaji da duk muna zai duk wannan yakin gazan da ake Allah da ya rubuta gaskiya Allah ya rubuta da masu sun yi barna wala na quluwan kabiran kuma za ku zo ku ɗaukaka-ɗaukaka mai girma Allah ya fara haka ya kaddara qala zahabi imam zahabi ce ala shartihi ma abu sa sharadin su hakim ya fitar da shi hadisi mai lamba 3372 walhamdulillahi rabbil alamin da wannan muka gama ina ji littafin kaddara za mu shiga gaba ɗaya mun gama littafin mun gama littafi a abin da ya shafi aqida kenan gaba shekara guda yanzu za mu shiga almasdar tsari in Allah ya kama shi ne kuma abin da ya shafi al'ilmu masadiru amma duk wani hadisi da aka yi an gama da shi imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da aljanna da wuta da aljanu da abubuwa na gaibu da waye da sauransu wannan kusan shine karfin littafin na ji kuma kamar kuma na yin daga kuma zai kuma to kaga yanzu a ɗin kokari kuma sai daga nan kuma sai a gaya abin da ya zama zuwa abin yanzu ne za a shiga kitabu din abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayen mu da malaman mu Allah ya saka da alkhairi da mu da ku Allah ya amfanar da mu abin da muka ji Allah ya kyauta da karshen mu Allah ka samu cika da imani Allah dukkan wani abin ki Allah ka kare mu